من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘Yan uwa masu albarka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A karo na shida a cikin shirin namu na fitilar ɗamace daga nan al'afaf media zaman da ya gabata mun tattauna da juna akan abin da ya shafi mas'alar zakka da muhimmancinta da kuma yadda ya kamata a ce mace musulma ta nemi ilimi na sanin yanda idan Allah madaukakin sarki ya azurta ta da dukiya ya kamata a ce ta nemi sanin ya za ta fitar da hakkin wannan dukiya ki sani cewa a cire zakka da zaki babu tawaya ga dukiyarki domin zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na kasat sadaqatun min mal sadaka kan ba ta tauye dukiya wannan ma fa ana magana ta sadaka na nafila ina ga wadda take ta farilla da Allah ya fallanta miki wadda idan kika cire ta kina neman yardar Allah maɗaukakin sarki zakka tsarkaka ce ga dukiya Allah maɗaukakin sarki ya ce da manzansa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim da haka ina so in ce da ke ki samu ƙwarin gwiwa gurin cire hakki na Allah maɗaukakin sarki a cikin dukiyar da ya baki ki zamanto mai taimakawa mai gidanki gurin sanya masa himma da ƙara zafarar da shi da kwaɗaitar da shi akan cire hakkin zakka a cikin dukiyarsa So tari mata sukan zamo makamashi a gurin mazajensu na iza su akan alkhairi ko abin da yake aka sun haka. Shi yasa idan ya zamanto kin karfafe shi kai, kin ƙara kwadaitar da shi akan lamarin sai ya zamanto ya ƙara jin ƙwarin gwiwa gurin sauke wannan haƙƙi. Ba ki zamanto mace wadda take mannayin lil khair ba mai toshe kafar alkhairi kina jin ƙyashi kai baki ma damu ba wai shin tun farko mijin nawa ya yi daidai ko bai yi ba wai ya fitar da haƙƙin Allah ko bai fitar ba mata na ƙwarai sukan zamanto mazajen su ne dalili zuwa ga riskar wasu alkhairi a cikin rayuwa. Dr. Muhammad Ratibin Nablusi hafizahullahu ta'ala yake ba da labari a cikin wani shiri da yake gabatarwa inda yake cewa wani mutum ya zamanto dukiyar da yake da ita ta kai lokacin da ya kamata a ce an cire mata zakka amma sai matarsa ta buɗe masa wuta irin dai halin da wasu matan suke yi tana son ga wasu bukatu ta zo da su na cikin gida a gyara mana nan a canja mana nan a yi mana kwalliya a nan a yi kaza kaza cikin abin da yake kyale-kyale da ƙawata muhalli ba laifi ba ne ba idan ana da dama an yi amma sai dai shi a kan wannan mutumin sai ya zamanto wannan bukatu da ta zo da su sun nauyaya sai ya mai da hankali saboda yadda ta matsanta mishi kuma abu ya samu da rauni na zuciya na ɗan adamtaka sai mai da hankali wurin yi mata wannan gyara da kyalikyali da kaza da kaza bai cire zakka ba ya ce wallahi ba a ɗauki wani lokaci mai tsawo ba sai zamanto ya fita da mota shi zai je unguwa motar nan tashi sai ta samu accident ya ce wannan hatsari da aka yi ya ce na kai yaran mota aka yi min bil ɗin abin da mota ta za ta ci na kuɗaɗe ya ce subhanallah ku duba ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki yake dankar bawansa yake masa ukuba ya dawo da shi cikin hayyacinsa ya ce kuɗin da aka faɗa min na gyaran motan nan sak da sak shi ne adadin kuɗin da ya kamata a ce na cire na zakka amma ban cire ba ga wannan ta iya yiwuwa Allah ya rufe shi da alkhairi ya aiko mai da wannan wa'azi cikin takaitaccen lokaci domin ya gane girman hakkin zakka wannan akan abin da ya shafi ke ki taimaki mijinki kenan sannan a karan kanki akwai matsala wadda zai yi wahala a tattauna a kan zakka a game da abin da ya shafi mata ba a sako ta ba wadda ita ce zakatul huli zakka da mace za ta cire na kayan wuya zobe awarwaro sarƙa mundaye da waye na gwal ko azurfa da take mallake da shi musamman cewa akwai saɓani mai girman gaske tsakanin malamai magabata da na yanzu akan zakatul huli amma dai ɓangarori ne da kowanne ɓangare kuma yana da dalilansa da hujjojinsa masu ƙarfi. Hanafiya da wani ɓangare na cikin malamai na shafi'iyya sun tafi akan cewa lallai zakka wajiba ce akan dukkanin abin da mace ta mallaka na azurfa da gwal matuƙar ya kai misali. Sa'ilin da kuma ragowar malaman fikihu wani mazhabobi kenan akwai malikiya akwai hanabila duk da yake akwai wasu ɓangarorin nasu da suka tafi akan wajibci amma kuma magana wadda take mashuriya shine su sun ɗauka cewa babu zakka a ciki saboda mace ba juya dukiyar take yi ba ba hauhawa take yi ba ala ayi halin ba magana muke akan wannan sabani ba mun faɗe shi ne saboda amana ta ilimi amma dai abin da nake so in ce shine yar uwata ki sani kowace fatawa za ki bi ko ta cirewa ko ba ta cirewa ba to kar ki sa son zuciya a ciki ya zamanto karfin dalilin wannan fatawar ita ce ta sa kika ji kin natsu da cewa kin bi ba wai don saboda abin da ya dada da ranki ko ya zamanto shi ne kike ganin zai miki fushewa ba kuma kamar yadda yake abu sananne ne gwal ɗin da duk ya kai gram tamanin da biyar to daga kansa ne misali na gwal yake farawa matuƙar ya shekara yana karkashin ki. wannan in kin tafi akan cewa kin ɗauki fatawar malaman da suka tafi akan za a cire zakka akan gwal ɗin da ake ado da kwalliya da shi yar uwa ki ƙoƙari duk abin da zaki ya zamanto kin sa ikhlasi da neman yardar Allah a ciki kowanne bangare kika ɗauka a ciki insha Allahu ta'ala gwargwadon ikhlasin ki da rashin bin san zuciya ki gwargwadon yadda muke fatan ki dace da Allah madaukakin sarki ya karɓi aikin ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh